muna nan a cikin wannan karatu namu na nahau muna faɗin abin da ya sara a gare mu na yau maudu'in karatunmu za mu karatu ne akan abubuwa kamar guda hudu ko biyar na farko za mu karatu akan mudafin wa mudafin ilaihi menene mudafin menene mudafin ilaihi na farko kenan na biyu kuma za mu magana akan asma'ul khamsa menene ake nihi da asma'ul khamsa wa irabuha kuma yadda ake li'irabin su he na uku alamatu ta'anis fil asma fil af'al kai alamomin yadda za mu gane wannan fi'ili na mata ne a cikin aiki sai na hudu shine mene alamatu ta'anis fil asma ma'ana alamomin aiki a cikin alamomin um, wannan na abu ne na mata suna ne na mata a cikin suna alaman mata a cikin suna to shine maudu'in karatunmu mm, abubuwa guda hudu guda biyar kai insha Allahu su ne za mu tattauna a kansu to bari mu fara da na farko shi ne mene mudafin wa mudafin ilaihi idan muka ce mudafin wa mudafin ilaihi muna nufin suna da aka jingina wani abu a gare shi abin da aka jingina wasu misali kamar ka ce um, motan makaranta kaga ka jingina motar zuwa ga mene ga makaranta to wannan motan sai a ce mata mudafin makarantar sai a ce mudafin ilai to haka ake nufi a hausance kamar ka ce eh, littafi na eh, an jingina littafin zuwa gare ka to littafin shine mudafin kai kuma mudafin ilai to haka ne karatun kenan mudafin ilai a hausance shine malam ya ce misali idan ka zo ka ce almudafin abinda ake ce mudafin ismun nusiba ilal ismu ba'dahu mudafin shine wani suna ne wanda aka jingina ya sunan da ya zo kafin shi ai bayan ya zo bayan ya zo sunan da aka jingina zuwa sunan da ya zo bayan ya zo fata arafa bai fata'urafa bai sababi nas ba. ana gane wancan sunan da aka ana gane shi ne saboda an jingina shi da wancan sunan da ya zo A wato kasasa ko ko a keɓance shi ko ko ana keɓance shi da wani abu ne in suna da yawa yaka wannan ka jingina shi da wancan dan ka keɓance shi to walle shi ake ce mudafin to malam ya ce al mudafin shi ko mudafin yuhzafu tanwinuhu inda al'idafa idan ya zo da kaban guda biyu ne kalamani ko ko kace kalamun ka gani kalamun ko kalamani to zo ya shara share wannan nonon din ko ko a share wannan fadin wan musulun sai ka ce kalamul madarsa maimakon kalamun sai ka ce kalamul madarsa sai ka share ta wani indal ida bayan jingina idza kana mu'annasan qablahu idan ya kasance yani ana ana jingina shi ana share tanwina idan ya kara mu'annasan ne kafin zuwan shi wa tusabun nunuhu idza kana musanna kaji Haka nan kuma idan ya kasance mm, me yake da suna abu guda biyu ne ka share nunin nan kalamani sai ka ce kalamani to zaka jingina zuwa ga makaranta sai ka ce kalama nil madarsa kalama al madarsa ba za ka ce kalama nil madarsa ba kila am gane au jam'un muzakkar salim ko ko idan ya kasance jam'i na mazaje ne kaman eh, muhammaduna ka gani muhammaduna to za ka ce muhammaduna za ka jingina su daga makaranta za ka ce muhammaduna na makaranta ne ka ce muhammadul madarsa ba za ka ce muhammadunan madarsa ba sai a share wannan nunin kila ana gane na'am sai ma ya ƙara ce maka almudafin ilaihi ismun haka nan mudafin shi mun gama magana kan mudafin sunan farko ke to sai suna na biyun bai zuwa mudafin ilai shi ne ake ce suna na biyun kamar yadda muka ce muku kalamul madarsa kalamun shi ne na farko madarsa na biyun to na biyun to shi mudafin ilai din Eh, shi ne mala ya ce ya ati ba ba'dal mudafin yana zuwa ne bayan mudafin ya zo wa hum to shi kuma da'ima zai na zuwa da mene da kisra ne a ƙarshen shi duk inda aka ce maka an yi idafa to can mudafin ilai din da kisra zai zo kila an gane to bari mu je misalai dan ya bayyana mana mu gane abin da malai yake nufi na'am na'am to kamar nan misali mala ya ce la'ibna fifina ilmadarsati mun yi wasa a filin makaranta to ina mudafin wa mudafin ilai fina'i shine mudafin almadarsati ko mudafin ilai to ku ji da abin da yake nufi an jingira fili ga makaranta ka gani to za ga almadarsati ya ɗauki kisira saboda shine mudafin ilai kamar yadda malam ya ce in ka ce ibna fi'il wa fa'il fi harfin jari fina'i isin majarurin bifi ko ah, ya kace wa huwa mudafin almadrasati ya kace mudafin ilayhi bil kasara ga ina kila ana ganewa haka nan ibta'id an qarinin su'i ka nisanci um, aboki ban mummuna aboki wanda zai bata ka to ibta'id an qarini su ibta'id fi'il amri an harfu jari karini isu majrurun bi fi ce wa huwa mudafun su'i mudafun ilai ga kasar nan ka gani haka ne zai ce mashaitu ala shadi'il nili nayi tafiya a gefen um, teku mashaitu fi'il wa fa'il ala harfu jari shadi'i ya kace majrurun bi alako ya ka ce wa mudafin an nili nili ya ka ce mudafin ile kajiyar da yake haka nan rakibtu kitarar sabahi na hau jirgin gudu ai na hau jirgin safa kai jirgin kasa na safe rakibtu fil wa fa'il kitara maf'ulun bihi wa huwa mudafin as-sabahi yake ce mudafin to kajiyar da yake na'am haka nan kuma idan ya ce maka Eh, wannan ka gama da fito za mu koma inda dai ce maka idan ya kasance musanna ka share nunan din idan ya kasance abu biyu ne kamar masara'ani ne masara'ayini, ka gani to a gani sai aka share nunan din masara'aini zira'aini yani wakashiyain sai a share nunan din to gaya nan inna ya ce mene a galaktul misra baba na kulle mashiga biyu na kofa ka gani misra ai baba misra ai baba ya ce a galaktu fil wa fa'il misra ai maf'ulun bihi wa huwa mudafin babu mudafin ilai kaji shikenan eh nan ma gasaltu yadai kaga yadai yadayya ne yadayya ya kashe gasaltu fil wafal yadai maf'ulun bi wa huwa mudafa difili na wanke hannuwan yaro a difili Ya ka ce mu mudafa yadai. ka gani la'ib la to dama ya ce maka eh, la'ibat lama'at ainal kitti lama'at ainal kitti to saboda guda biyu ne ainani ne ainani ne to saboda ya zo guda an jingina shi mudafan sai share nunin shi ce la'ibat la'ama'at ainal kiddi ma'ana idanuwan magiya wulla kaga lam'at fi'il madi aina fa'il wahu mudafin kitti mudafin ilai ka gane in kasarat ajalata daraja eh, kafafuwan keke guda biyu sun karye to ajalata ni ne to ya ka share nunin ɗan saboda zuwa mudafu a gani in kasarat fa'il madi ajala ta fa'ilin wa huwa mudafun daraja darajati wa mudafi'il to shi wannan kenan sai kuma ya ce maka idan ya haɗu da jau'u muzakkar salin zai share nunin ɗin ko nashkuru suhufi musinin umma kaga nashkuru fa'il madari'u marfogon bidanwa wa alamanta raba idan mata zahira ala'akira wa filo da meron mata silin maɓani ala mayuwar musta fi mahalin rufa yayin da mai musta turin wujuba ko huwa fili da takaniru na hannu a fa sai ya zama mafi wulin ya ah, kaza musinil musinil umma musinin mudafin al'umma mudafa ilai ka gani haka nan na kyautata shi ne na shukur muna gode ma wanda ke kyautata ma ah, ah, ta sukuru shubo ma muna gode mai kyautata ma al'umma haka nan tas waratu sarwatul misra min zira'il ardi ma'ana abin cigaba na masar ma'ana cigaban masar yana daga cikin abin da ake shukawa to zira'ai mudafin sarwa zira'ai mudafin al'ardi mudafin ile aka na asra asabiqu sa'iqul sayyara sa'iquna ne to sai aka share nuna saboda mudafin sa'iquna ne sai aka share nuna saboda ya haɗu da mudafin ilaihi to kaga ku mudafin asayyaratu sayyaratu mudafin ilaihi akara ja'a ma'ana masu tukin ciki sun yi gudu matunin moto kai ja'a ma'allimul madarasa ma'allimuna ne to saboda mudafin aka share nuna Ja ja'a fi'il madi mu'allimu fa'ilun al-madarasatu maf'ul wa huwa mudafun al-madarasatu mudafin ilaihi to wannan shi ne a gurguje ma'ana ga madafin madafin ilayya bayan na'am sai kuma malam ya ce darasin na gaba shi ne eh, al'asma al-khamsa wa irabaha ma'ana asma al-khamsa wanda ake ce ma asma al-khamsa da kuma yadda ake yi shi ne za mu ji a wannan darasin ma'ana yadda ake asma'ul hamza menene su ma tukun kuma ya za ka yi li'irabin su in ka zo kila za ka ji ana asma'ul hamsa akwai afa'al hamsa akwai kuma asma'ul hamsa to wannan asma'ul hamsa din mun yi afa'al hamsa to kuma ga asma'ul hamsa menene asma'ul hamsa malam ce ga sunan al asma'ul hamsa wahiya su abinda ake ce ma asma'ul hamsa su ne ga sunan abun akun hamun fu wa zu wa'innan su biyar din abu abu aku ma'ana baba dan uwa hamun kamar a ce na kusa da ka hamun wa zu sahibi zu da kuma fu kamar fanmu to su ne wa'innan ake ce mene asma'ul khamsa na'am su ne waɗannan wa'innan abu biyar ɗin nan su ne malanke ake ce masu mene asma'u Kamsa. shi ne mala ya ce al'asma'u khamsa turufa'u bilwawi asma'u wa'innan guda biyar ɗin da ka gansu to duk inna suka zo wajen rufu'a ma'ana inna suka zo wajen su ne fa'ili to sai su ba fa'ili ana ce mashi mai rufu'a ba to su wawun ne za a gani a gurin da inda suka zama wajen fa'ili su ne fa'ilin to da wawon za a gani ina fata an fahimta watun sabu bil alifin inda suka zo kuma wajen mafi'ulin bihi sai ka ga alifin ne ya zo gurin wato jarru bil yayi inda suka zo kuma harfin jarri ma'ana harfan jari ya shige su sai kaga kuma sun yi ya'un ne maimakon kaga harfin jari kila ana fahimta wa yashtarutu fi i'rabiha hadha al-i'rab ana shardanta wajen lini masu ilirabi wannan ilirabi an ta kuna mudafan ta kasance mudafun ne ligairiya il mutakallim amma banda wajen ya'u mutakallim dal na'am ana shaddanta musu ilarabi amma banda wajen mene ya mutakallim to bari mu je a gurguje mu ga abin da malam ke nuna mana asma'ul khamsa mun sani su ne wa'innan guda biyar da ya karanta mana to ya ce idan sun zo wajen rufa'a sai ka gansu wawun ne ke zuwa shine misali ja'a abu sa'idin ja'a fi'il madi to abu shine fa'ilin ko ko mun sani alfa'ilu ismul marfu'un ne to sai ya ce abu sai ka ce abu sai ka ce fa'ilun marfu'un bil wawi li annahu asma'ul khamsa kaji shikenan yanda ake li'irabin sa wa huwa mudafun idin mudafun ilai dama ya ce maka ana jingina masa mudafun ne mudafun ilai hakanan abuka ɗabibun da mahirun ma'ana ja abu ababan sa'idi ya do abuka abuka kaga ya zo mubtada ne duk mubtada menene ismul marfu'un ne duk mubtada ismul marfu to shi sa abu ya ka ce mubtada marfu'un bidan ma'abil wawi li'annahu min asma'il khamsa wa huwa mudafin kafin damir mabani alfatai fi jar mudafin dama ya je muku idan inda suka zo suna zama mudafin ne a ɗabibu sai ya zama man'uti marfu'un mahiru sai zama mene na ato shine abuka ɗabibun mahirin babanka likita ne ƙwararren likita kana abuka rajulan haziman babanka ya kasance mutum ne mai yanke al'amari ko dai kawai a ce mai ƙoƙari shi ma kana fi ilmadi naƙis abu ya eh, ka ce ismu kana marfu'un dama ismu kana marfu'un ne ismu kana marfu'un biwa wi li'annahu asma'ul kamsa wa huwa mudafun kafin damirin mudafu ilaihi rajulan sai ya zama mene khabaru kana mansuban ka gani ha wa huwa mm, man'uti haziman na'atu to ka gani la'alla la'alla tana daga cikin mene asma yan uwan inna ne inna wa anna wa la'alla wa walaita wa la'alla to duk suna ma mene suna nasba su man khabari mene rufa to ka gani la'alla min asma min min akhwa la'alla sai ka ce mene min ikhwati inna alqadima sai ka ce mene ismu la'alla mansuban abu eh, ya zama mene kabar la'alla marfu'un bilwawi li'annahu eh min asma'il khamsa wa huwa mudafu muhammadin eh, ya zama mudafu ilai kun jiyan da ake li'irabin su to ya ce maka dama in suka zo wajen rufa'a suna yi da mene da wawun in suka zo wajen nasaba fa sai su yi da alifin shine wadda ana a ba sa'idu mun yi ma a ba sa'idu ban kwana to sai ci a ba saboda wadda ana wadda filo wadda ana filo fa'il to ka san filo fa'il me kake nema mafulin bi a ba kaga shine mafulin bi din a ba sai ka ce mafulin bi mansubun fil alifin li annahu min asma'il khamsa wa huwa mudafun sai da ba mudafun ilai ka gani ya jullun nasu a ba ka gani mutane suna girmama a basa a baka ya jullu fi'il amri fi'il madaru annasu fa'il marfu a ba sai zama mafulin masu mansubun ka gani bil alif li annahu min asma'il khamsa wa huwa mudafun mu mudafun ilai la'alla ismu e ay min akwat inna a ba sai zama mene ismu la'alla mansubun ka gani bil alif li'annahu min asma al khamsa wa huwa madabu kabu da dabibun mahirun zai zama natu wal ma'ud haka nan inna aba muhammadin la'alla baka dabibul kila babanka likita ne kwararre inna aba sa'idin rajulun sharifun lallai baban sa'idu mutum ne maɗaukaki kaga inna kaga ya rubuta tauki wa nasbi la aba zai zama mene ismi inna Mansubin ko Mansubin bil alifin li'annahu min asma khamsa wa mudabu muhammadin mudabu ilai rajulun sai zama mene man'uti sharifun atu haka zai dinga kasance to haka ma idan ka zo in ne ya zo da harfin jarri sai ga yi da yayin radina fil wa fa'il an harfin jarri abi sai ka ce ismu majrurun bil ya'i li annahu min asma'i khamsa sa'idin kaga mun yadda da ba sa'idin haka ma nan yasiqun nasu bi abi mutane suna yarda suna samun yarda da wane da abi da bi abika bi harfin jar abika ya zama izin majrurun bil ya li annahu min asma'il khamsa haka radiyan nasu an abika mutane sun yarda da babanka kaga an harfin jar abika sai ya zama isin majrurun bil wa alamatul jari kasra min alamatul eh, wa la'annahu eh min asma'il khamsa ya shukuru nas li ka gani li lamun alamat jarri abi sai ya zama isin majrurun billamin. wa alamatul jari kasra la'annahu eh min asma'il khamsa wannan shi ne na'am na'am wannan kenan malam sai ya ci gaba da ce mana cewa mene eh, karatunmu na gaba mun ji menene asma'ul hamsa ko to sai karatunmu na gaba malam ya ce mana za mu ji mene sai karatunmu alamatul asma fil af'ali ma'ana inda za mu gane cewa wannan alaman suna ne alaman meni alaman suna alaman mace a cikin aiki ma'ana ai mace ne ta aikin alaman da zai nuna mana mace ne ta aikin shine darasinmu na uku kenan ya za ka yi ka bambance wannan aikin ma namiji ya yi wannan aikin mace ta yi shi dai zai ga maka to ga yana ka'ida malam ya ce idan kanal fa'ilu ma'annasan kanal fa'ilu ma'annasan a ka'ida malam yake cewa in ka ga fi'ili na mace ne to za ka ga fa'ilin ma mace ne kuna jin wannan na biyu alamatu ta'anis fil fi'ilin madi idan alaman yadda za mu yi magana a fi'ilin madi wannan mace ne ta aikin ta sakina fi Shi shine kaga ta'un a ɗaure a ƙarshen fi'ilin kaman kataba sai ka ce katabat kataba namiji ya rubuta amma in da ka ce mace ta rubuta ya ka ce mene katabat haka na yace idan mai fa'ilu mu'annas kana al-fi'lu mu'annas duk inda kaga na mace na mace na mace eh, fi'ili na mace to fi'in ma fa'ilin ma na mace ne kamar misali eh, katabat ya kace mene fadimatu tunda dai kaga ai katabat kace to ba za ka ce muhammadu ba kuma kun gane ai haka nan idan ka ce matu ja'at ko ja'at matu dole ya zama haka na'am sai na uku malam yake ce maka mene alamata ta na fil madari'u in ko alama fi'ili madari'i ne za ke so ka gane a fi'ili madari'u shine ta'u mutaharrika fi awwalihi shine sai kaga ta'un a farkon kalma hmm. a farko ma'ana ma'ana Muhammadu ya katubu Muhammadu to idan mace ne tuna madari ya kace ta katubu Muhammadu kun gane da inda namiji ya un to inda mace kuma za ga ta un shine alaman mace a bili madari ya shirabul Muhammadu sai ka ce mene eh, eh, ma'ana ya katubu Muhammadu sai ka ce mene ta katubu Fadimatu haka nan ya shirabu Muhammadu sai ka ce mene eh, ta shirabu Fadimatu sai ka sa un. kila kun gane abin da yake to bari mu je misalai din ya fa ya fi bayyana mana da kyau da ya ce mana alaman mace a fi'ili madi shine muka ta'un a ƙarshe sai ce la'ibat fadimatu fadimatu ta yi wasa menene alaman mace la'ibat idan da namiji ne zaka ce la'iba kila kun gane la'ibat sai ka ce fi'il madi mabani alal fatai wa alamatu nasbi fita ta zahira al akhiri watta'u kai ka ce wata'u ta'u litta'anis wannan ta'u din ma'ana ta'un na mata ne fadimatu sai ka ce fadimatu sai ka ce fa'ilin marfu'un bidan ma wa alamatu rafai bidan mata zahira laki to haka yake haka nan labisat zainabu sauba zainab ta daura tufafi labisat fi'il madi ta'un, ya ce ta'un litanis zainabu sai ka ce fa'il marfu'un الثوب يكتش مفعول biyu, kila kuna gane. دا أبت الهرة أولادها دا أبت da abat hirratu ha. ma'ana mage ta ciyar da wane ‘ya'yanta da aba fili madi a ta'un sai ka ce eh, ta'anis alhirratu fa'il marfu mafi mafi'ulin biyu wa huwa mudafin ha mudafin ilai. kila kuna haka na akalat fa'aratu zubuda eh, me yake da suna bera ya ci mene eh, zubuda akalat ya kace fi ilmadi fa tawun ya kace tawun ta anis fa'aratu fa'il marfu'un zubda maf'ulun bi haka nan arda'at ka gani duk kowanne aka sa ta'un saboda madi ne arda'at ta'un ta anis shatu fa'ilun hamla maf'ulun bihi ma'ana arda atshatu hamla mm, akuyan ta ɗauki ciki hakanan sa'adat fatatu ummaha yarinya yar budurwa ta taimaki wace mahaifiyanta sa'adat kaga fi'il madi ta uta ta'ris alfatatu fa'il marfu umma maf'ulun bi wa huwa mudafun ha mudafun ilai ka ji ko to sai ka koma ka yi alaman mace a madari'i ya za mu ga bambanci kamar yadda muka faɗi kamar ya ce tal abu faɗi matu kaga inda namiji ne za a ce yal abu muhammadu kila kun gane bambancin na mace sai ka ce tal abu tal abu fi'il madari'u Faɗi matu fa'il mur kaga ta'un nan bisu zainabu eh, sauba yalbisu namiji ta daibu hirratu aulada mace tana ciyayi ka ma take da suna mage tana ciyar da 'ya'yanta kaga namiji sai ka ce yuda ibu ta akulil fa'aratu zubuda inda namiji ne ka ce ya akulil fa'ar ka gani turdi'u shatu hamla ka gani tirdu'u kani kani ka gani tana dauka tana meke da suna tana shayarwa kaga nan kuma arda atta shayar turdu'u tana shayarwa inda namiji ne a ce yardu'u kila kun gani ko tusa'idu idan da namiji ne a ce yusa'idu kun gani to shine wannan ba alaman ta'anis a mata shine muka ce mene alaman mace in fi'ili madari'i ne za ka ga ta'un ne a farko in kuma fi ilimadi ne za ka ga ta'on a ƙarshe a ɗaure shine bambancin to haka nan in ka zo li'irabi kamar yadda muka ce kawai bambancin shi da li'irabin namiji wajen ta'on ɗin sai ka ce ta anis, kila ina ga ina fata an fahimta na wannan shine alamar anis da ah, na wannan kenan sai kuma mun ji alamar mace a cikin aiki to yanzu kuma za mu ji alaman mace a cikin suna ma'ana tunda mun gane alamar mace a cikin aiki yanzu za mu yi kuma mu gano yaya za mu yi mu gane alaman mace a cikin mene a cikin suna insha Allahu na'am alamun mace a cikin suna malam ya fara kamar haka idan muka ce alama ne wannan na mace a cikin suna shine salasa alamatu ta'anis al'asma salasun guda uku ne tattasil bi akhir al'asma'i wahiya alamomi abu uku ne suke haɗuwa da ƙarshen soyayyar ta'un mutaharika ma'ana ta'un mutaharika wanda da ganta fa'un mai nuna fa'il au alifin makasura ko ku alifin wanda take nuni makasura alifin wanda take zuwa makasura alifin makasura au alifin mamduda ko ko alifin manduda to wa'innan alamomin guda uku suke nuna maka mace ko dai normal ka ga abu da ta'un kaman ka gan shi da ta'un ɗin shi wanda aka sani kaman matu ka gani shi ne ta'un mutare ga ta'un nan da fatahanta ko ai da harkanta da wasalinta fadimatu aishatu khadijatu tu duk wa'innan su ne Um, mita ko kuma mala ya ce alifil a makasura ko ko kaga alifil makasura kamar mene uh, laila kubura salma to wannan alifin alifin da take zuwa ƙarshe ma'ana fata nan da ke zuwa ƙarshe amma za ga kamar ya ne to shine ake ce masa alifin mene makasura to shi ma yana nuna maka duk wanda ka zo ala wazanin fu'ula din nan da alaman mace ne kamar laila humula salma ala wazan fu'ula fu'ula na biyu kenan sai kuma wanda ya zo da alifil manduda menene alifil manduda shine sunan da zai zo kafin alifin bayan alifin din akwai alhamza shi ne, to wannan ake ce mashi alifin manduda kamar da kace asma'u asma'u sunan mace ne asma'u ko kaman shaima'u to wannan shaima bayan alifin din nan menene alhamza shine ake ce mashi alifin manduda ke da malamai an gane shaima'u asma'u to wayannan ne ake ce musu alifin manduda na'am shine malam ya ce mana alamatu ta'anis asma sarasu alaman da ke nuna mana idan abu suna ne alaman mace a cikin sunan to yana zuwa ɗauka abu uku wanda ke zuwa ko dai ka ga ta'on mutaharrika ya zo a bayyane shine khadijatu ko kuma ka ga alifin makasura shine kamar laila ko kuma ka ga alifin manduda shine kamar asma'u to kaga siffan suna kenan siffan mace kenan a cikin suna wa'innan guda uku sai malam ce kada ya kunil ismu mu'annas khaliyan min alamati ta'anis haƙiƙa wani lokacin zaka ga suna ne na mace ne amma kuma ya zo duk ba wannan abin amma kaɗan ake samu kamar wani iri zainabu ai zainab ba za ka taɓa ganin da haka ba ba za ka ga da aliful manduda ba ba za ka ga da aliful makasura ba ba za ka ga da alifin ta'u mutaharrika ba san ba za ka gani ba kamar namiji ne zainabu ya gani kamar sa'adu sa'adu wani su ce sa'adatu wani su ce sa'adu to bari mu je misali din ya bayyana mana sunan alaman suna ma tuhsinil khadijatu dahawa ka gani ka gani tuhsinil khadija na ta ka gani khadijatu gashi nan khadijatu ga sunan can ya bayyana ta un ba bayyane tuhsini ya kace fi'il me ke da zura fi'il madari'u khadijatu fa'ilun marfu dahawa maf'ulun bi kaji ko najaha na jahatil mujtahidatu ga ta'un din can ya bayyana da yake mace ne ga nan kuma da yake fi ilimadi ga ta'un na jahat ya kace mujtahidatu mai kokari ga ta'un din can mai kokari ta yi na jahi a jaraba tar usul dubbu dubbatu ma'ana dubbu tana raba irin wannan abu mai kaman kura na naman daujin nan to tana rawa turkusu dubba to ga yi nan ga alamanta na dubbatu ga ta'un din can da jajatu mace ta ai mai ke da suna kaza ta Raƙada. Ka kaga ganga ta'un din can kaman ne shine ja jazat laila ja'izatu ja'izata kai Ah, hazat laila ja'izatan laila ta cancanta da kyauta kaga laila ala wazin fu'ula alaman mata ko fu'ula laila ga yanan laila alaman mace tashtari salma fakiyata salma tana siyan fakiya tashtari tana siyan salma ga yanan ala wazin fu'ula alifin makasura ka gani haka nan habbatil sugura kubura ƙaraman taso babban ƙarama taso babba sugura sunan mace ne kubura sunan mace ne sugura taso kubura sugura ala wajen fu'ula to sai ce kuma yana zuwa ala ala wajen da alibul manduda kaga duk wa'annan su ne alibul makasura to he kuma alibul manduda dallatil amya'u ɗariƙa amya'u jam'i ne na umiya makaho makafi makafi sunayen mata makafi sun ɓace a kan hanya amya'u al'amya'u ka gani alifin manduda ga yi nan ya'u na gani tutiku asma'u ummaha tutiku asma'u ummaha asma'u tana ma mahaifiyanta biyayya tuti asma'u ka gani alawa alifin manduda ga yana asma'u ummaha tani zainabu to dama ya ce maka ba dole ne wani ina tana iya zuwa kata kwata ba wannan alaman guda uku ba a alifin makasura ba alifin manduda ba ta'u to gashi nan yana iya kuma sunan mace shine kamar ta'atani zainabu ga nan zainabu malabisaha rakibat su'adu sa'adu sunan mata ne rakibat su'adu yani ajalata rai a sa'adu ta hau kekenta ka gani fahimat Ihisanu, Ihisanu masu sunan mace ne kaga ta zo ba alaman abin daraja to wannan shi ne alaman da ke nuna maka mace don ka zo irabi da ka atta a masali to sun khadija khadija yake ce fa'il marfu'un ah, fa'il marfu'un kawai su ba wani abin nan tunda ba fi'ile ba ne ina muku fata alkhairi a nan za mu tsaya a karatunmu insha Allah, idan mun zo wancan gare mu tashi a nikira menene nikira menene ma'arfa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakuran Allah ya fi mu na salamu alaikum